daga cikin jama'a masu mahimmanci da suka taka rawar a zo a gani a kasashenmu na afirka ila tilas sai an zano da sunan nelson mandela ba don komai ba face ya kasance mutum mai fatar zaman lahiya da ci gaba wanda waɗannan ƙa'idodi su suka sa nelson mandela ya kasance jarumin shugaba wanda samun irin sa zai yi wuya in ji ɗaya daga cikin 'yan siyasar jamhuriyar niger farfesa alhaji sanusi tambari jaku shugaban jam'iyyar pna al'umma mutum ne wanda yake da hankuri mai hankuri ko yana da dutse mutum ne wanda yake da kokari kuma mutum ne wanda ba ya rasa imani a cikin shi tunda mutanen da sun ka walakantar ka tun ka saka cikin kaso shekara 26 sun ka wace maka gida har mata kamata farko ma vini mandela ka rabu da ita komi na ka lalace zaman duniya ka na shekara 26 ya lalace kuma ya zama to mutanen nan ka gafarta musu ukuba da halin gallazawa sun kasa sauya akidodin da Mr. Mandela yake da su bayan shafe tsawon shekaru da dama yana a gidan kurkuku wanda hakan suka sa jama'a da dama ke jinjina wa Mandela tare da bayyana sa tamkar fitilla mai haska kasahun wasu shugabannin kasashen Afirka. Farfesa Ado Muhammad malami ne a Jama'ar Abdu Mummuni Jofu da ke nan birnin Yamai. Nelson Mandela hitila ce wanda ya haska hanyoyi wanda za a bi a taida jama'a a biya bukatar jama'a a zamna lahiya kuma wannan haske a kula da shi amma koyar da shi a cikin makarantu wadda ake horar da ɗiyan afirka wannan abin wannan gurbin na alheri mai kawo zaman lahiya mai kawo mutane su shirya wato ya nuna mamu yi ma jama'a aiki ko kana kaso ka yi ma jama'a aiki ka hau mulki ka yi ma jama'a aiki ka safka daga mulki kana iya yi ma jama'a aiki in dai nihinka na kwarai ne na ka yi ma jama'a aiki. To koya jama'a suke ji dangance da wannan hali na Nelson Mandela? Ni Bubakar Musa ne, ina da shekara hamsin takwas. Wanda turawa sun ka kama sun ka ɗarme sun ka ba shi wahala sun ka ba shi wahala sun ka ba shi wahala don shi jaye irin abin da shi ka bisa ga ce wannan in kashe ni kuka yi sai ku kashe ni ba zan bari ba. kuma bai bari ba alhamdulillah wato gwarzo ne mm, aurina aurina gwarzo ne kuma ban ga irin shi ba sunana shine rabiu habibu ni da lokacin da na fara sanin mandela lokacin da an ka sako shi daga gidan kaso to lokacin ne ma na fara samun tarihin shi na cewa ya yi gwagwarmaya da farar fata na a samu bakar fata ta samu incin kanta a afirka ta kudu abdullahi mamman amadu sashen hausa na muryar amurka daga yamai ole se sekunje ole sungane se